insha Allah kamar yadda muka saba muka kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su a gida ku magance matsalolin ku ba tare da kun sha wata wahala wanda in Allah ya zan yi magana akan wasu abubuwa da ya kamata a kiyaye su domin eh, wasu abubuwa wanda idan mutum yana aikata su lokaci guda mutum zai ga yana yawan fahimtar abu ko yana da basira ko yana da tunani ko yana da saurin haddace abu ko kuma ƙwaƙwalwar shi dai lokacin tana da ƙarfi sosai to amma kuma daga baya sai zai fuskanci cewa yanzu kwakwalwar shi ta disa disashe baya iya fahimtar abu baya iya gane abu baya iya kiyaye abu baya iya haddace abu kuma yana da saurin mantuwa to akwai abubuwa da yau da yawa suke sa wannan wanda ya kamata a ce mun kawo su mutane sun sani kuma sun dage wajen kiyaye su domin a ah, akwai abin da ke um, ku iyaye ku ne za ku kiyaye shi akwai abin da kuma yara ne za su kiyaye shi akwai kuma abin da mutum ne idan ya sani akan kanshi zai kiyaye shi Wannan Allah da inda ya kiyaye wannan abin to Allah da zai bai samu matsala akan wannan yawan mantuwa eh, ba iya fahimtar abu ba iya haddace abu yadda ya kamata amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shine zuwan kuma farko wannan tasha din da ku danna mana alamar subscribe shine na kasa da jan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar karamar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun lokaci to mu je gundarin bidiyon kai tsaye insha Allah kamar yadda muke magana akan akan abubuwan da suke sa kwakwalwa ƙasa su sa shi kwakwalwar mutum da yawan da tunani ko kuma su sa shi yawan mantuwa ko ya zama da bayi da wani kaifin basira so daga ciki akwai eh, muna da wata ɗabi'a za mu yi aji a ɗaki kuma a ɗakin nan mai bi da ɓera ɓera sai ya zo sai ya ci wannan abu to idan ɓera ya ci wannan abu sai a ce to a yage inda bakin ɓeran yake a zubar idan ya so kuma wannan sauran sai a baya roci ko kuma a ci to in dai mutum ɗabi'an shi ne wannan ko kuma ɗabi'an ki ne wannan kina yi wannan ki ba yaron ke ci to lalle in dai kina yin wannan to zai sa yaron ke zama na yana da toshewar basira domin wannan malamai ne suka kawo cewa idan aka idan mutum yana yawan cin abinci kuntun bera to zai samu toshewan tunani kuma zai ke sa yawan mantuwa sannan kuma idan mutum ɗabi'an shi ne yana yawan fitsari a ruwan da yake tsayayyi misali ruwa da yake guri guda ba yi ba kamar ruwa yi wanda koyaushe wucewa yake yi to wanda ba wucewa yake ba wanda a guri guda yake in ɗabi'an mutum ne ya shiga cikin wannan ruwan ya dinga yawan fitsari ya shiga cikin ruwan nan ruwan ya fitsari ya shiga cikin wannan ruwan ya fitsari to shi ma Allah da wannan yana sa toshewan basira da kuma toshewan tunani sannan kuma sai kaho a bayan kai idan ana mutum kaho a bayan kai shi ma wannan yana kawo wannan matsala da kaho da muka sani na gargajiya ko ce na musulunci da ake magani sannan kuma rashin kashe kwarkwata a kai rashin kashe kwarkwata a kai to shi ma yana toshe idan ga kwarkwata na akan ba ki yawan kashewa to shi ma yana sa biki toshewa tunani to yadda za a magance matsalan kuma shine kamar yadda muka kawo a wani bidiyo idan mutum zai juri yana karanta aya hamsin a daga cikin alkur'ani kullum da daddare kafin ya kwanta mace in yaron ke ma kullum da daddare kafin ya kwanta mace har gasa za ki samu sa misali ki ce in dai ya kwana bakwai kullum da daddare yana karanta aya hamsin ta qur'ani to ga wata kyauta da kika masa sai ki siya masa ki ce ga ta amma sai yayi zai cinye shi da kanshi zai ce yau mama na yi na kwanta zai ci shaida gobe ma na yi na kwanta zai ci shaida jibi ma da ya kwana bakwai nan to za ki iya cewa to shi kenan yanzu ya ci wannan ga wata kuma kwana goma to a haka kin ga sa yana yi to nan zai in dai ya zama da ɗabi'a shi to Allah da tunanin shi zai gyaru tunanin shi zai saitu kuma kwakwalwar shi za ta buɗe su zai zama da sauran fahimtar abu da sauran haddace ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mutum yara mata domin samun sabbin shirye-shiryen da sabbin sabbin lokaci kada kuma manta idan har wannan bidiyo ya burge ku to muna rubuta da ku nuna mana da yanar like mun gode ma da bidiyo na gaba Thank you.